Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau amsoshin tarbiyya da kuma shirin nan na afirka a yau Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 a iran kuma dakarun kare junju hali musulunci sun gargaɗi isra'ila kan sake wasu kurakurai dangane da tsaron ƙasar ta ila yau za ku ji cewa minista harkokin wajen ƙasar iran ya ce da iran da syria duk a fagen daga guda suke yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa daga yanzu ƙasar rasha za ta sayarwa kasashen da suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki makamashinta ne da kudaden kasar wato rubul na kasar rasha kasashen turai dai sun dogara da kasar rasha don samun makamashi daga iskar gas da kuma man fetur har zuwa kashi 40 cikin 100 na bukatunsu amma bayan aikin soje wanda kasar rasha ta fara kasar ukraine a cikin watan da ya gabata kasashen na turai sun ɗora wa ƙasar ta rasha takunkuman tattalin arziki daga ciki hanna siyan makamashi na kasar rasha banda haka shugaba putin ya buƙaci babban bankin kasar ya kammala shirye-shirye don fara sai da makamashin kasar da kudaden kasar a duk wani kwantaragi da zai kulla da wa'annan kasashe nan gaba har ila yau gwamnatin kasar jamus ta dakatar da aikin hada kasar. da bututun iskar gas na kasar rasha wanda ake kira nord stream bayan fara yaƙi a ukraine idan an kammala aikin dai rasha za ta ninka yawan iskar gas da take aikawa ƙasashen na turai a farashi mai rahusa halin yanzu dai farashin cubic lita dubu guda na iskar gas a ƙasashen turai ya kai dala amurka dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin hali musulunci a nan ƙasar iran ya gargaɗi hanci ƙasar isra'ila daga kausar murya dangane da sake keta hurumin tsaro na jamhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto salami yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a jana'izar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar a nan ƙasar iran a ranar laraba salami ya ƙara da cewa idan hanci ƙasar isra'ila ta sake wannan kuskuren to kuwa za ta fuskanci mai da martani da makamai masu linzami na dakarunsa kafin haka dai a farkon wannan watan ne dai jiragen yakin haramci kasar isra'ila suka kai farmaki kan sansanin sojojin ƙasar iran da ke ƙasar syria inda suka kai sojoji biyu ga shahada bayan wasu kwanaki dakarun kare juyin juhari musulunci a nan ƙasar iran sun mai da martani da makamai masu linzami har goma sha biyu kan cibiyar leƙen asiri na hamshiksar isra'ila da ke birnin arbil na yankin kurdawan ƙasar iraki da makamai masu linzami masu ƙarfin gaske wa'anda suka wargaza cibiyar fadar kremlin ta ƙasar rasha ta ce za ta yi amfani da makaman ƙare dangi ne kawai idan har aka yi barazana ga wanzuwarta yayin da yake ci gaba da nuna damuwarsa damuwa a ƙasashen yammacin duniya aikin soja na moscow a ukraine na iya rikidewa zuwa yakin nukiliya kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya bayyana haka ne a yayin wata hira da tashar talabijin ta cnn international a ranar talata a lokacin da aka tambaye shi ko yana da yakinin cewa shugaba vladimir putin ba zai iya amfani da makaman kare dangi a kasar ukraine ba ya ce muna da ra'ayi game da tsaro na cikin gida kuma na jama'a za su iya karanta duk dalilan da za a yi amfani da makaman nukiliya don haka idan har ya kasance barazana ce ga ƙasarmu to za mu iya amfani da shi domin kare wanzuwarmu in ji shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya ce iran da syria na cikin fagen daga guda amir abdullahiyan ya faɗi haka ne a gefen ganawarsa da takwaransa na ƙasar syria faisal Mikdad a jiya laraba a birnin damascus babban birnin ƙasar syria inda ya ƙara da cewa iran tana goyon bayan jagoranci da gwamnati da kuma al'ummar ƙasar syria kuma alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu tana tafiya ne a cikin hali mafi kyawu yanayi babbar kotun tarayyar najeriya da ke birnin abuja ta ayyana kamewa da aka yi wa shugaban gidan jaridar sahara kuma jagoran zanga-zangar juyin juya halin kasar omoyele sowore a matsayin haramtacciya tare da buƙatar biyan sadiyar cin zarafi da aka yi masa masu sauraro ƙarshen labaran duniya madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da san barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adam daga nan birnin Maradi jamhuriyar Nijar e talaka eh, ka nemi sauki ga Allah kar ka nemi shi ga wani nemi shi ga Allah saboda in ka lura masu kuɗin nan da masu ilimin ƙasar ga ta Nijar to ba su san ba menene ciwon gidansu ni ne Rabilu Malam Adam da ke faɗi saboda in ka lura kullum duk arzikin da ke cikin Nijar duk kuɗin da ke cikin Nijar da duk lahiyar da ke cikin Nijar duk tana ƙasashen washe. wato 'yan kaso ba su noma 'yan takarda kuma ba su ce a yi noman ba kuma ba su ba da gaba ga noman kiwon layi haka nan tsaron haka nan to yaya za a yi kai dai da nake gaya ma ka roki Allah ya baka zaman lahiya da Allah ya kawo muku da mana mai albarka mu ci mu sha mu yi ibada salamu alaikum ni ne naku Rabilu Malam Adamu daga nan birnin maraɗi a wurin Nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai baci daga nan zandar to duba da watan azumi ne za a shiga shugabanni da masu kuɗi da 'yan kasuwa don allah don annabi a ji tosayin talaka a yi adalci kamar yadda aka yi alkawalin za a hudu shinkafan nan dan karamin bahu da za a rika sai da jika bakwai aka ce za a rika sai da jika bakwai a lokacin kwanan baya ya kamata a ce an hudu su shugaba muhammadu bazum an hudo Ko wannan an rage a talaka saboda watan azumi domin talaka shi kanshi zai samu abin dan saukin more rayuwa shi saboda ban zuba kuɗi ba ke akwai a cikin ƙasar nan gaba ɗaya ban da zahir rana to dan Allah dan annabi yan kasuwa a yi adalci duba da watan azumi ne kar a kasawala talaka na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta irin radio mai albarka. Muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Tsokacin da nake son yi bisa fura minista ne shugaban gwamnati da ya taro da ɗiyan kasuwa. Wannan mun ji daɗi kwarai. Allah sa zaman ya haifar da ɗami ido. Saboda ya tattauna da ɗiyan kasuwa gwamnati za ya rarrage musu duwan da sauran abubuwa. Kenan su ma sai su koma wajen ɗiyan kasuwa su kwatanta musu ga irin ci cigaban da aka samu. Saboda wani bi sai gwamnati ya rage can ya rage musu duwan amma ɗiyan kasuwa su ba su rigiya ina ya kamata a yi control kwarai a gani bisa in dai gwamnati ya rage to su ma ya kamata a yi control cikin kasuwa a kasar rage farashin saboda talaka ya samu dan abin sa'ida mai muku magana alkasun liman a har daga jihar agada salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa radio iran kuna tare da alhaji rabi'u mamman grup garko matasa daga damagaram a jamhuriyar niger zan yi tsaukasi ne dangance da 'yan kasuwanmu da magabatanmu na niger eh, dangance da muna gab da kama azumi dangance da mahukuntanmu da suka yi kiran 'yan kasuwa aka samu bonus dangance da kayayyakin abinci abinci saboda talaka ya samu abin da zai samu a bakin shi to da Allah da annabi wannan abu mu dai alheri ne a ƙasanmu kuma kusan in ce a shekaru da dama ma ba mu taɓa ba samun bonus na gab da azumi wannan ita kanta hukuma ta yi kiran talakawa 'yan kasuwa a zo a samu a tattauna a gaya za a yi a fuskanci yadda talaka zai samu ɗan sauki to da Allah da annabi 'yan kasuwa a ji tsoron Allah a yi amfani da damar wannan eh, a tausaya ma eh, talakawa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi na Hausa da BIH Cimare Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana isu ne madatai da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama Tehran zan yi wani tsokaci kuma da jinjina ga hukumar kwastam ta ta Nijar ma'ana duwan gaskiya hakan da suka yi yayi daidai yadda suka rage wa kayayyakin masarui kayayyakin masarufi duwan to ya kamata su ma 'yan kasuwa ya kasance sun yi nasu kokari ganin wannan wata mai zawa watan rahama ne watan Ramadan kenan kowa ya rahama domin a gudu tare a tsira tare ganin cewar tsada bala'i ce kuma tsada ba alheri ba ce kasuwanci tsada tana nakasa kasuwancin mutum da idan kai rahusa kai ma Allah sai ma rahusa da fatan Allah sa su ji kiraye-kirayen da muke yi Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio a da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha ta Head. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ayoyi na so ku ban dama zan tofa albarkacin bakina dangane da abin da yake faruwa a ta da ma ƙasashen waje inda nake yin labarin cewa a rage haraji na shigo da kayayyaki na ƙasashen waje wannan ya yi daidai kwarai da gaske ya yi daidai wannan zai taimaka wa 'yan ƙasa su sayi abinci da rahusa su ma da Allah da annabi 'yan kasuwa tunda tunda an rage musu kayayyaki ko ce an rage musu harashi shigo da kayayyakin daga waje da Allah su ma su rage kan abincin da suke sayarwa domin talakawa su saya da rahusa su yi azumi cikin ƙoshin lafiya da murna da nishaɗi domin Allah ya bunƙasa kasuwancin ƙasar mu ta da ma ƙasashen mu na Afirka muna roƙon Allah ya ɗaukaka ƙasar mu da ma ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya kuma ya kare su mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. sashen hausa na radio iran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wannan matsalar wuta eh, da matsalar ruwa wanda muke fama da su su dai an ce ruwa su ne rayuwa kenan ka gani muna kira da eh, masu kula da fannin ruwa na nan jihar agadez shekara da shekaru mun rasa gane me yasa ga matsala an ji kawo karshen ta kullum da zaka tashi wasu a nan jihar ta agadez ba ruwa kuma ba ga su muna da mutane wanda suke aiki na wannan fanni kenan ka gani dan Allah su yi kokari wannan matsala ba ta yau bace shekara da shekaru ana fama da matsalar ruwa da matsalar wuta zan dawowa su kuma masu kula da wutar lantarki dan Allah dan annabi su ma mutane dabara saboda mutane biya suke yi kuma idan wuta ya zo su ba ruwan su da an samu ko kuma cikin wata an samu kwanaki wanda an sha cire-cire wuta ba su aunawa sai su auko ma yadda kamar yadda ka saba shan wuta kenan kaga nan ba gaskiya bane suna cutar talakawa Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Haruna wanda aka sani da letorwa da magaram jamhuriyar niger dangance da ra'ayina na yau na ko kuma in ce lokaci ne wanda mun zo dab da shigowa azumi ko kuma in ce wata Ramadan wanda zai kama watan neman lada to kuma eh, jan hankalin da za yi ga 'yan mu na birni da karkara kamar yanzu tun lokaci ne na azumi ya kamata a ce kayayyaki da suke hawa hawa haka ya kamata a ce tun watan azumi ne na neman lada ya kamata a rage wasu kayayyakin wannan tsadar da suka yi don saboda a nemi ladan abun don saboda su 'yan kasuwa sun mai da abun kamar neman kuɗi ne idan watan azumi ya kama to ya kamata a ce a tuna a gani ba eh, watan neman lada ne wannan wata ba kowa ke samun shi ba don saboda in ya huce kuma sai shekara zuwa shekara kenan bai kamata a rika mai da shi watan neman kuɗi ba watan neman lada ne ya kamata 'yan kasuwan mu a gane kuma kowa ya gane watan neman lada ne wannan ya kamata Allah dai ka shige mana gaba Allah ka kama mana Allah ya sa ya zo lafiya ya huce ce mu lafiya Allah ya ba mu albarka da ke wannan wata na Ramadan suna Nasiru Haruna wanda aka sani da Littora da magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun sashen Hausa na BOH Hausa. Suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal game kiristan Najeriya. A yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke ci mintuwa kwarya. To hakikanin gaskiya wannan ƙididdiga da aka yi ta dubban 'yan gudun hijirar da ke a faɗin wasu sansanoni a jihar Zamfara. Gaskiya abin tur da Allah wadda ne saboda haka ina kira ga mai girma gwamnan jihar Zamfara da ya ɗo matakin murƙushe duk ta'addancin da ake fama da su baya ga haka ina kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku gudu da ya ɗo matakin da zai kare waɗannan tashe-tashe hankula duba da irin cewa jihar kebbi tana makwabtaka da jihar zamfara to duk abin da ya taba su zai iya taba mu gaskiya da fatar allah ubangiji ya kawo mana sauki allah ya kawo mana ɗoki suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebbi ta nigeria sashen hausa na boh ku tashi lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio biyu ahead da ma'al'umma da suke wanda ta tasha ta biyu ahead mai magana ni ne yakuba mai haski ba da raka a jihar da magaram ayoyi na so ku bani ma zan toba albarkacin baki na dangane da abin da yake faruwa a ta da ma ƙasashen waje inda nake yin labarin cewa a rage haraji na shigo da kayayyaki na ƙasashen waje wannan ya yi daidai kwarai da gaske ya yi daidai wannan zai taimaka wa 'yan ƙasa su sayi abinci da rahusa su ma da allah da annabi 'yan kasuwa tunda tunda an rage musu kayayyaki kayayyaki ko ce an rage musu harashi shigo da kayayyakin daga waje da Allah su ma su rage akan abincin da suke sayarwa domin talakawa su saya da rahusa su yi azumi cikin koshin lafiya da murna da nishaɗi domin Allah ya bunƙasa kasuwancin kasar mu ta Nijar da ma kasashen mu na Afirka muna roƙon Allah ya ɗaukaka kasarmu mu da ma kasashen mu na Afirka gabaki ɗaya kuma ya kare su mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su yi Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shi da kan rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da kasa. sai da a yau shirin namu zai mayar da hankali ne dangane da bayanan da jagoran jin juhal musulunci na ƙasar iran ayatollah sayyid ali khamenei ne dangane da lokacin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wanda ya gabatar ga al'ummar ƙasar iran wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa lokacin da yake gabatar da jawabin nasa wannan dai shine abin da shirin namu zai kunsa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. kamar da na ambata cewa a cikin shirin namu na yau dai za mu je cikakken jawabin jagoran jin juhal musulunci na kasar iran ne wanda ya yi a lokacin da ake bukukuwan shiga shekara ta 1401 ta hijira shamsiya a kasar iran da kuma sauran kasashe da suke amfani da da hijira shamsiya sai a biyo mu domin jin cikakken bayanan da jagora da muka tarjama a cikin harshen hausa a lokacin da yake gabatar da jawabin kamar haka da sunan allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga allah ya mai juya zukata da gannai ya mai juya dare da rana ya wanda yake jujjuya halaye ka juya halayen mazuwa halaye mafifita ina taya murna na sabuwar shekara da kuma sabuwar ɗabi'a da sabuwar rana da sabon tarihi wannan shekara shekara ce wadda ta haɗu da kwanaki masu albarka na watan sha'aban wanda ya daidai da lokuta na haihuwar imam mahdi allah ta'ala ya gaggauta bayanarsa ina isar da sakon taimana ga al'ummar iran da sauran al'ummomi da musulmi baki ɗaya. ina kuma isar da sakon na musamman ga iyalan shahidai da waɗanda suka samu raunuka waɗanda suka kasance masu matuƙar haƙuri waɗannan iyalai abin alfahari ne hakanan su ma waɗanda suka samu raunuka da iyalansu da kuma sauran dukkanin waɗanda suke sadaukarwa a fagage daban-daban a ɓangaren kiwon lafiya ɓangaren tsaro ɓangaren gwagwarmaya a ɓangaren ilimi dukkanin waɗannan ina isar da sakon murna a gare su wannan rana ce mai albarka shekara guda ta wuce shekara hudu ta shamsiya ta wuce duk da cewa shekara ce wadda ta kunshi abubuwa da dama masu daɗi da marasa daɗi wannan kuma wani abu ne wanda yake sha'ani ne na rayuwa wani lokaci a ji daɗi wani lokaci kuma a sha wahala zan so in ɗan yi nuni da wasu daga cikin abubuwa masu matuƙar mahimmanci da suka shafi ƙasar iran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine zaɓe da aka gudanar da abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda an yi shi a tsakiyar lokacin da ake fama da cutar corona amma duk da haka mutane sun zo mazaɓu sun kaɗa ƙuri'unsa a kwatunan zaɓe a daidai lokacin da ake cikin yanayi mai matuƙar haɗari wanda a rana mutum ɗaruruwan mutane suke mutuwa amma duk da haka mutane sun zo sun kaɗa ƙuri'unsu to halin yanzu dai an kafa sabuwar gwamnati gwamnati ta mutane wadda take tafiya tare da mutane da bukatun mutane saɓanin gwamnatin ta gabata wadda aka samu abubuwa waɗanda suka sha bamban da ita wannan gwamnati sannan wani abu na biyu shine batun yaƙi da cutar corona wannan cuta ko shaka babu ta yi banna matuƙa akwai lokacin da take laƙon rayukan ɗaruruwan mutane to har zuwa lokacin da aka samu cewa an dawo mutane 17-18 suke mutu a rana an samu gagarumin gaba ta hanyar samar da allurar kafin corona sannan kuma wani abu wanda yake da matukar mahimmanci shine yadda aka samu samar da ita irin wannan allura a cikin gida wanda masana na cikin gida ne suka yi iyakacin kokarin su suka samar da wannan allura sai kuma na da ke da muhimmanci shine bangaren ayyuka na sararin samaniya na cikin wannan shekara shine samar da tauraron dan adam na musamman wanda masana harkokin sararin samaniya na ƙasa suka samar kuma aka harba a cikin sararin samaniya a cikin nasara sannan kuma wani abu wanda yake da mahimmanci kuma abu ne wanda yake da faranta rai shine da amurka da kanta ta fito ta yi ikirarin cewa tabbas dukkanin matsin lamba mafi tsanani da suka yi a kan kasar iran bai nasara ba to wannan ya nuna cewa su al'ummar iran ne kenan suka yi nasara kuma wannan ya faru ne sakamakon tsayin daka da kin miƙa wuya da al'ummar ƙasar iran ɗin suka yi bayan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru a kusa da mu ko kuma nesa da mu wanda da hakan ya tabbatar da cewa tsayin daka akan wannan hanya da al'ummar iran suka zaɓa na ƙin miƙa wuya ga manufofin 'yan mulkin mallaka masu girman kai na duniya ita kaɗai ce hanyar rayuwa mafi dacewa a cikin 'yanci. to nan kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suka faru waɗanda suke so sarai abinda za mu iya ishara da shi ana wanda za mu iya cewa ya so samu da rai matuƙar shine tsadar rayuwa da matsalolin rayuwa da al'umma suka shiga da matsalolin na tattalin arziki muna fata a cikin wannan shekara wani bangare na waɗannan matsaloli a iya kawar da su kila wani yana da gaggawa ya ga cewa komai ya warware cikin ɗan ƙanƙanin lokaci to wani abu ne wanda yake dama ɗabi'a ce ta ɗan adam to amma komai a hankali yake tafiya saboda haka muna fatan a cikin wannan shekara zuwa ta abubuwa da dama su warware sannan kuma a kowace shekara kamar yadda muka saba mukan fitar da wani take ga kowace shekara domin jami'ai ɓangaren gudanarwa ɓangaren shari'a da ɓangaren majalisa su kasance suna da alaƙa ta kai tsaye da mutane da al'umma sannan kuma ta hanyar wannan alaƙa da kyakkyawar fahimta da kuma samar da yanayi mai kyau shine zai bayar da damar a iya samar da ayyuka da kuma kayayyaki da kamfanoni suke samarwa na cikin gida wadda kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata mun mayar da hankali matuka a kan batun ayyuka na samar da kayayyaki cikin gida domin kuwa samar da irin waɗannan kayayyaki shine makulli ko kuma mu ce wato babbar hanya ta bunƙasa harkoki na tattalin arzikin ƙasa ma'ana wato abu mafi mahimmanci a cikin harkokin tattalin arzikin ƙasa shine samar da mafi yawan abubuwan da ake bukata a cikin ƙasa saboda haka muka bayar da mahimmanci akan wannan kuma muka dogara da wannan domin yana ƙarfafa tattalin arziki yana haɓaka shi yana samar da ayyukan yi sannan kuma yana rage yawan matsaloli waɗanda ake fama da suna zamantakewa da ƙarancin abubuwan buƙatar rayuwa a tsakanin al'umma kuma wannan yana sa al'umma ta ji cewa ta dogara da kanta ta ji ƙarfin gwiwa ta samu izza da ɗaukaka saboda haka a lokacin da muka tabbata a kan ƙoƙarin samar da komi da kanmu to tabbas wannan zai zama wani al'amari mai matuƙar muhimmanci ga makomar al'ummanmu saboda haka a wannan karan ma ina son in ƙaddamar da wannan take take wanda yake da ɓangarori biyu na samar da ayyukan yi cikin gida wanda zai zama ya dogara ne a kan ilimi da kuma samar da aikin yi a cikin ƙasa a tsakanin al'umma samar da kayayyaki wanda zai zamanto mai amfani domin wasu ayyukan kamfanoni da samar da kayayyakin da suke yi yana da amfani to amma kuma ba ya samar da ayyukan yi kamar da ake bukata a tsakanin mutane saboda haka wannan da Allah a magana mu ta gobe za mu ƙara haske a kansa sannan kuma dangane da wannan batu mu sanya shi wannan al'amari wanda ya ginu a kan ilimi sa'annan kuma kamar yadda na ce ya zama mai amfani ta fuskar samar da aikan yi a gani na dukkanin waɗannan manufofi namu na tattalin arziki wani motsi ne ko tafiya ce wadda take da matuƙar muhimmanci a gare mu musamman ma kan batun samar da aikan yi saboda haka takenmu na wannan shekara shine samar da kayayyaki na cikin gida wanda ya dogara kan ilimi da kuma samar da aikin yi wannan shine abin da muke fata kada ya zama kawai wani abu ne wanda za a rubuta a liƙa a kan manyan alluna a kan tituna ya zama kawai shine wannan wannan ba wani abu ba ne abin da yake da mahimmanci ne wannan ya zama a cikin siyasa ta ƙasa siyasar gwamnati siyasa wadda dukkanin ɓangarori za su yi aiki da ita kuma na ya zama sanadi ne na ci gaba ta wannan fuska ba abin ya zama abin wanda za mu faɗi ta fatar baki ba ko kuma mu rubuta akan allana a matsayin taki wadda haka muna fatan al'ummar iran a waɗannan ranaku na irin wannan shekara su samu nasara a dukkan damammaki da suke da su wajen cigaban ƙasarsu da al'ummarsu su samu nasarori su samu farin ciki a rayuwarsu waɗanda suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka sannan kuma maragayi imam da dukkanin al'ummar iran baki daya muna maso fatan alheri da fatan samun addu'ar imam zaman alaihi salam wassalamu alaikum rahmatullah tarjamar jawabin jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ayatollah sada alhamdi kenan aka saurara wanda muka tarjama kai tsaye lokacin da ke gabatar da jawabin nasa da wani maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai dan Allah da masu da ta gaba za a ji mu da wani cigon kafin lokacin wadin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya Rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na ansoshin tarbiyya. shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a makon da ya gabata mun ci gaba da ansa tambaya dangane da tarbiyya a musulunci bisa buƙatar wasu 'yan uwa kuma mun tsaya ne a inda muka bayyana cewa ilimi na tafiya da aiki kuma duk ilimin da ba a yi aiki da shi ba to ba ilimi ba ne ga wanda ya mallake shi a cikin shirinmu na yau da yardan Allah za mu sake komawa kan wannan batun na cewa ilimi dole ne ya tafi da aiki don mutum yana iya tambaya ya ce tun da babu amfanin ilimi idan ba a yi aiki da shi ba to menene amfanin ilimin don ansa wannan tambayar muna iya cewa shin mutum yana iya shiga aiki kai tsaye kowane irin aiki ne ba tare da ilimi ba da farko ya kamata a fahimci cewa kowane aiki yana da zahirinsa da kuma baɗininsa kowane aiki yana da jiki da kuma ruhi sallah zakka hajji azumi da sauran dukkanin ibadu da muke yi suna da jiki da ruhi jiki shine wannan aiki na zahiri da muke yi na sallah da azumi da zakka da hajji amma baɗininsu ko ruhinsu ba mu san su ba ba mu san komai dangane da su ba kamar dai yadda muka faɗa a cikin shirmu da ya gabata. don haka ne muke buƙatar annabawa da limamai masu tsarki don su yi mana bayani dangane da baɗinin wa'annan ayyukan wani misali shine idan kana da wani ruwa a gabanka ba ka san cewa guba ce ko kuma ruwa ne mai kyau na sha ba a nan ana iya tabbatar da hakan ta hanyar gwaje-gwaje idan ba haka ba mutum ba zai iya gane ruwa da ya kasance guba ba da kuma wanda ba guba ba don zahirinsu duk abu ɗaya ne har ila yau wani misali shine cewa a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 bayan hijira a ranar da imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka yi shahada a kasar karbala a ran nan sun gabatar da sallah a zahar kafin shahadar su har ila yau waɗanda suka kashe su ma sun yi sallah a cikin waɗannan salloli biyu an tabbatar da cewa sallan imam hussein alaihi da sahabbansa ita ce sallah ta gaskiya wannan babu tantama a cikinsa amma a zahirinsu duk sallah a zahar ne suka yi sai dai sallar imam Hussein alaihissalam ita ce sallah ta gaskiya kuma karɓaɓɓe a wajen Allah don haka ayyukan mutane suna tafiya ne da niyoyinsu kuma kan wa'annan niyoyi ne Allah ta'ala zai tada su a ranar kiyama daga ƙarshe tsarkake niyya da yin abu don neman yardan Allah shine asasin kowane irin aiki na neman kusanci ga Allah ta'ala sai dai kamar yadda muka bayyana a baya niyya mai kyau da kuma ikilasi ga Allah ta'ala yana buƙatar sanin su kafin mutum ya tabbatar da cewa yana da anniya mai kyau ko kuma mara kyau an karbi hadisi daga imam aliyu dan abi talib salam kamar yadda ya zo cikin littafin nahjil balaga a hudu ta farko yana cewa farkon addini shine saninsa wato Allah cikakken saninsa shine gaskata shi kuma cikakken kadaita shi shine tsarkake niyya gare shi kuma cikakken tsarkake niyya gare shi shine kore sifofi daga gare shi cikin nashir balaga ba ta farko daga nan za mu fahimci cewa mataki na farko wajen sanin Allah ta'ala da kuma samun kusanci gare shi shine saninsa sannan gasgata shi sannan tsarkake niyya gare shi sannan kadaita shi sannan kore sifofi daga gare shi wa'annan matakai dole ne a bi su ɗaya bayan ɗaya kafin a kai ga bukata kafin a kai ga kusanci ga Allah ta'ala bayan sanin haka muna iya cewa sani duk da cewa ba shi ne hadafi ba amma kuma ba za a kai ga abin da ake nema ba wato yarda Allah ta'ala sai an bi wa'annan matakan ɗaya bayan ɗaya kafin a kai ga wannan buƙatar wato ta neman yardan Allah wanda kuma mataki na farko shine sanin Allah ta'ala kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin don haka ne kuma Allah ta'ala yake faɗa a cikin wata aya yana bayar da hikima ga wanda yake so kuma wanda aka baiwa hikima to lalle ne an ba shi alheri mai yawa kuma babu mai tunani face ma'abuta hankula cikin suratul bakara aya ta 269 to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mota Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka ko Pan-Africanism. A makon da ya gabata mun yi bayani kan hanyoyin da suka kai kafa wannan ra'ayi da kuma goyon bayan da ya samu daga shugabanni da fitattu da ma mawaka to a wannan fitowa za mu ji matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su sannan idan da sauran lokaci za mu yi kokarin jin ta bakin masana kan ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran ƙasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarilla kamar da muka yi muku alkawari shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka faro bayani kan ra'ayin kishin Afirka. Muka kuma alkawarta muku cewa za mu zo da bayani kan matsalolin da wannan ra'ayi ya ci karo da su duk da irin ƙoƙarin da ake kan yi domin kare wannan tunani da ya samo asali tun kafin samun 'yancin kan ƙasashen nahiyar afirka to amma har zuwa yau yana ci gaba da haɗuwa da matsaloli da ke hana shi kai ga samun nasara mafi yawa daga cikin matsalolin kuwa suna fitowa ne daga wajen nahiyar afirka yayin da sauran matsalolin suka samo asali a cikin gida sakamakon kwaɗayi rashin kishi da dai sauransu har zuwa tsakiyar shekarun 1990 akwai wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ta afirka da ke furtawa a cikin jawabansu cewa lokaci bai yi ba da nahiyar afirka za ta iya zama dunkulaliya a fagen siyasa da kuma na tattalin arziki ba yayin da wasu ke danganta hakan da bambancin al'adu da kuma na addinai da ke tsakanin al'ummomin nahiyar wasu kuwa na fakewa da batun manufofi da kowace ƙasa mai 'yanci take da su a matsayin hujjar da ke ƙara nisantar da su zuwa ga wannan tunani na samar da afirka hajjin kulaliya da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗakan mu ya zo da haka afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na mace. Wata babbar matsalar da ta hana wa wannan guri samun nasara kuwa ita ce sabanin da ya biyo baya a tsakanin manyan kasashen duniya bayan kammala yakin duniya na biyu wato lokacin yakin tatar baki ko kuma yakin ruwan sanyi tsakanin gungun 'yan gurguzu da kuma na 'yan jari hujja wato amurka da wasu kasashen yammacin turai sunan 'yan jari hujja ita kuwa tarayyar soviet da kawayenta a matsayin masu ra'ayin gurguzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine an yaye lahirin ƙasashen afirka ne a daidai tsakiyar wannan zamani na yakin cacar baki a tsakanin waɗannan ƙasashe da lamarin tafiyar da siyasar duniya baki ɗaya yake a wuyansu farfesa david anderson na jami'ar aberdeen da ke ƙasar scotland ya gudanar da wani bincike daga shekara ta 2006 zuwa 2009 dangane da tasirin wannan yaƙi na cacar baki akan al'umma da kuma tattalin arzikin nahiyar afirka sakamakon binciken nasa ya bayar da misali da dama kan yadda yakin na cacar baki ya tauye kasashen afirka sannan kuma ya haddasa yaƙe-yaƙen basasa a cikinsu kamar congo kinshasa congo brazzaville angola saliyo rwanda burundi da kuma sauran yaƙe-yaƙen da nahiyar ta yi fama da su a cikin shekarun 1990 farfesa anderson ya bi hanyoyi da dama domin fito da irin rawar da kasashen amurka tarayyar soviet burtaniya faransa sin da kuma cuba suka taka domin haddasa rudani da kuma rashin alkibla a siyasar nahiyar afirka matsalolin da kasashen afirka na kudu da sahara suka yi fama da su tun daga kasar ghana wacce ita ce ta farko da ta samu 'yancin kai a nahiyar banda kasashen habasha da kuma liberia a ranar 6 ga watan maris na shekara ta 1957 har zuwa namibia wato ƙasa ta ƙarshe da ta samu nata 'yanci daga turawa a ranar 21 ga watan maris na shekarar 1990 ko kuma sudan ta kudu wacce turawa suka yi ruwa tsaki domin ganin cewa ta balle daga tsohuwar ƙasar sudan a ranar tara ga watan yuni na shekara ta 2011 matsalolin da afirka ke fama da su kusan iri ɗaya ne Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. Manyan dalilai dangane da ci gaba da faruwar waɗannan matsaloli kuwa kamar dai yadda masana ke cewa abubuwa ne da ba sa rasa nasaba da yadda shugabanni da kuma al'ummomin nahiyar baki ɗaya suke ci gaba da miƙa wuya ga manufofin ƙasashen yamma waɗanda suka cutar da su na tsawon shekaru ta hanyar mulkin mallaka da kuma sace dukiyoyin nahiyar ta hanyoyi daban-daban da dai watakila al'ummomi da kuma shugabanni na nahiyar sun yi riko da koyarwa irin ta shugabanni na farko kamar su kwame nkuruma julius nyerere jomo kenyatta ahmad sekou ture modibo keita da masu ra'ayoyi na kishin ƙasa da kishin afirka irin nasu to da kawo yanzu nahiyar na tafiya ne kafada da kafada da sauran kasashe sa'o'inta waɗanda suka samu inci a lokaci ɗaya da kuma waɗanda suke da matsayi ɗaya na ƙarfin tattalin arziki a farkon shekaru na 1960 kamar koriya ta kudu malaysia brazil iran indonesia da dai sauransu idan yau ƙasashe kamar chadi nijar mauritania jamhuriyar demokradiyyar congo sun kasa samun dawamamman tsari irin na demokradiyya wanda al'umma za su ci moriyarsa to wannan baya rasa nasaba da kwaɗayi da kuma nuna son kai na waɗanda ke rike da ragamar jagoranci a waɗannan ƙasashen wato 'yan siyasa kuma a wani lokaci har da sojoji idan kuwa ƙasashen jamhuriyar benin ko kuma tanzania sun samu nasarar shimfiɗa ingantaccen tsari na demokradiyya wanda fiye da shekaru ashirin bai taɓa fuskantar wata matsala ba to wannan ba rasa nasaba da yadda aka samu shugabanni na gari masu sanya kishin ƙasa a gaban komai a waɗannan ƙasashe wani ƙaramin misali dangane da yadda al'amura ke tafiya a nahiyar afirka kuwa shine ƙasashen kabardiya da kuma gina bisau waɗanda a cikin tarihi al'ummominsu suka yi gwagwarmayar samun 'yancin kai daga ƙasar portugal a lokaci ɗaya kuma a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi masu ra'ayi ɗaya to amma bayan samun 'yancin kan waɗannan ƙasashe babban abin mamaki shine yadda ƙasar capverdia ta kasance abin koyi ta fannin zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma shimfiduwar tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da ta takwararta a ƙasar gina bisau ta kasance mai bayar da mummunan misali ta fannin rashin kwanciyar hankali da kuma yawaitar jujuyar mulki a nahiyar afirka kwaɗayi son kai da kuma rashin kishi na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye zukatan waɗanda suke da ruwa da tsaki a al'amuran tafiyarwa na ƙasashen nahiyar musamman ma 'yan siyasa Allah ya Allah ya Allah haɗa afirka mu so yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata. To masu sauraro ga shirin shirin namu ya koro da bayani sai dai lokacin da muke da shi ya kawo jiki ba tare da mun kai ga kammala wannan baban ba. To amma kamar yadda a can baya dama muka muku alkawari cewa da Allah za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin masana game da inda aka kwana game da wannan ra'ayin na kishin afirka wato pan-africanism ko kuma pan-africanism kafin nan dai yana mai gayyatar ku da ku sake tarban mu domin jin abin da mu zo muku da shi dangane da wannan babin da muka buɗa mai faɗin gaske yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da nasara na kuma gabatar da wannan shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu. amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwar cewa daga yanzu ƙasar Rasha za ta sayarwa ƙasashen da suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki makamashinta ne da kuɗaɗen ƙasar wato rubul na ƙasar Rasha. Ƙasashen Turai dai sun dogara da ƙasar Rasha don samun makamashi daga iskar gas da kuma man fetur har zuwa kashe 40 cikin ɗari na bukatunsu amma bayan aikin soje wanda ƙasar rasha ta fara ƙasar ukraine a cikin watan da ya gabata ƙasashen na turai sun ɗora wa ƙasar ta rasha takunkuman tattalin arziki daga ciki hanna siyan makamashi na ƙasar rasha banda haka shugaba putin ya buƙaci babban bankin ƙasar ya kammala shirye-shirye don fara sai da makamashin ƙasar da kudaden ƙasar a duk wani kontarage da zai kulla da wa'annan kasashe nan gaba har ila yau gwamnatin kasar jamus ta dakatar da aikin hada kasar da bututun iskar gas na kasar rasha wanda ake kira north stream bayan fara yaƙi a ukraine idan an kammala aikin dai rasha za ta ninka yawan iskar gas da take aikawa kasashen na turai a farashi mai rahusa Ali yanzu dai farashin cubic lita dubu guda na iskar gas a kasashen turai ya kai dala amurka dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare junju hali musulunci a nan ƙasar iran ya gargadi hamci kasar isra'ila daga kausar murya dangane da sake keta hurumin tsaro na jamhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan Iran ta nakalto salami yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a jana'izar da aka yi wa wasu sojojin kasar a nan kasar iran a ranar laraba salami ya kara da cewa idan harbi kasar isra'ila ta sake wannan kuskuren to kuwa za ta fuskanci mai da martani da makamai masu linzami na dakarunsa kafin haka dai a farkon wannan watan ne dai jiragen yakin haramci kasar isra'ila suka kai farmaki kan sansanin sojojin kasar iran da ke ƙasar Siriya inda suka kai sojoji biyu ga shahada bayan wasu kwanaki dakarun kare juyin juhari musulunci a nan ƙasar Iran sun mai da martani da makamai masu linzami har goma sha biyu kan cibiyar leƙen asiri na hamciksar Isra'ila da ke birnin Arbil na yankin kurdawan ƙasar Iraki da makamai masu linzami masu ƙarfin gaske wa'anda suka wargaza cibiyar. Fadar Kremlin ta ƙasar Rasha ta ce za ta yi amfani da makaman ƙare dangi ne kawai idan har aka yi barazana ga wanzuwarta yayin da yake ci gaba da nuna damuwarsa damuwa a kasashen yammacin duniya aikin soja na moscow a ukraine na iya rikidewa zuwa yakin nukiliya kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya bayyana haka ne a yayin wata hira da tashar talabijin ta cnn international a ranar talata a lokacin da aka tambaye shi ko yana da yakinin cewa shugaba vladimir putin ba zai iya amfani da makaman kare dangi a kasar ukraine masu sauraro da wannan kuma ka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumidumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mun yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh